saboda ya faffada da katan katan za ga duk an aje abubuwa to shine duk abin ya dame ni na kasa gane cewa a shagon ne ake so a daina kasuwanci a wajen ko kuma a ko kuma matsaloli aka samu wala alaji ido na akan kai yake duk harkokin da kake na rayuwa ido na akan kai yake ka kashe kafan nan ma da ai har waje da babu hanyar da zaka zo ka ratsa ma ka zo cikin shagon nan amma dai shinkafa duk gashi nan duk babu to shine nake so in ji dan Allah da Annabi Alhaji wai yaya abin yake yaya abin yake wallahi wannan abun ido na akan kai yake wallahi da abubuwan da ake gudanarwa na shagon nan wallahi ido na akan kai ka ba wanda ka siyar na can tsallake ai na san ka siyar to sai nake tunanin kuɗin kamar anan za a saka su kuma sai na ga nan din yana ta yin baya to shine nake so da Allah da Annabi Alhaji ga ya min yaya abin yake wallahi akan hanya ne ka batar da ni da na fara zaton cewa abin wa almara sai na ga abin na hakika wallahi talla hakikan ne eh hakikan ne to bawan Allah eh kafa ce ta ci gaba kaya da kaga ana fita da su eh alhaji ne eh. ya ce yana buƙatar kayayyakin nan saboda ya gamma muna da su kuma ba eh. koyewa muka yi ba mu kayan al'umma ne eh. in an siya za mu siyar eh. sannan mu nemi wasu eh. Allah ne ka kasuwa Allah ne ka kasuwa ciniki aka kenan ciniki aka ciniki aka kenan ciniki aka yi sannan kuma kaya da ka gana nan babu eh. ka san duk abin da ka ajiye kana jira saboda kakkaje ka ka hada da expire in suka kare aka yi lissafin shekara sai ka kara fito da wasu ina da sito ya kai bakwai a cikin nan gwammaja ina da sito ya kai takwas a cikin fagi kuma kowanne a makara suke da kaya sai dai in mutuwa za ka yi ka mutu gida kuma da na siyar eh. linkafa ce ta ci gaba eh. yanzu in ka je abuja eh. in ka je tafa kana zuwa ka ce a nuna ma gidan alhaji alhaji na buda za a nuna Kafa ce ta ci gaba. na ce ta ci gaba. Wallahi na tunanin wallahi na tunanin kare a wallahi. Matin da kai zo da haka. Eh. Na san watakila haka ce ta kawo ka. Eh za ta taimaka mu wannan zai eh. taimaka mu. Eh. Na gode Alhaji. Ashe da kafa ce Eh wallahi. Mu wai muna gene muna ta ci a kakare wallahi. Eh wallahi. Wallahi gani idan mu akan akan kai yake muna ci Alhaji wallahi ya kare. Watan watan asara Alhaji ya kama she watan asara ci ah, ci gaba ka ne zo kenan ko? Malam. Na? Ka duba watan da muke ciki. mai falala murnar zagayowar shekara annabi muhammad amma kuma shi ne yanzu ka zo kuma idan ka dama tsayuwar wadda kake a nan eh, samun idanu kai wallahi to saboda wannan watan na baka biredin yau kai ka duba mutum wadda ya yake a jikin goma shago yana haka haka da ido a irga min kayan wallahi dan san maganin wallahi barkono zan sa a daka mu yi shara da shi don uban ba ka kara tsayuwa a gunnan lissafin nan ba ni gaba ɗaya ka ruguza min lissafi wa amma ga yadda akwai ne. kai ka hau biredin nan